Sashen Hausa na murya Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro barkanmu da asuba da fatan an waye gari lafiya. Hadiza kyari ce ta da Muhammad Hafiz Baballe ta sauran abokan aiki muke kawo muku wannan shiri a yau Alhamis 29 ga watan Disamba na shekarar 2022. kamu ku ji abubuwan da muke tafi da su ga hafiz da kanan labarai to hadiza sojojin rasha sun zafafa kai hare-hare a kherson da gabashin ukraine amurka ta tilasta yin gwajin covid-19 ga fasinjojin da suka fito daga china sannan kasar sudan ta kudu ta tura sojoji 750 domin shiga rundunar sojojin gabashin afirka da ke kokarin samar da zaman lafiya a gabashin jamhuriyar demokuraɗiyyar congo To a cikin shirin za ku ji cewa Majalisar Dattawan Najeriya ta yi watsi da bukatar shugaba Muhammadu Buhari na amincewa da kashe wasu kudade har naira tiliyan 23.7 ba tare da an nemi izinin majalisa ba tun farko. Sannan kuma gwamnatin jamhuriyar Nijar ta ba da sanarwar kafa wata ma'aikatar kula da sha'anin horar da shugabannin ƙananan hukumomi kan dabarun aiki musamman abin da ya shafi sha'anin tafiyar da kudade. kamar kowace rana uh, kamar ta yau alheri grace za ta shigo da shirinta na domin iyali amma yanzu sai a gyara zama domin sauraron kashi na farko na labaran duniya jama'a assalamu alaikum da fatan an wai gari lafiya ga cikakkun labaran duniya jiya laraba sojojin rasha sun kai hare-hare da bama-bamai da kuma manyan bindigogin artillery a kharson da ke kudancin ukraine tare da ci gaba da buɗe wuta sosai a fagen daga a gabashin ƙasar kamar yadda rundunar sojan ukraine ta bayyana rasha ta harba makamai masu linzami da dama daga wurare daban-daban da ta auna kan fararen hula a kherson birnin da ta fita ta bari a tsakiyar watan nuwamban da ya wuce a cewar babban hafsan sojin ukraine da ke cewa rasha ta musanta kai wa fararen hula hari har ila yau rasha ta yi ruwan bama-bamai a wurare 25 a kusa da harsun da zaporizhia in ji babban hafsan sojan kasar an ce wasu sojojin rasha sun bar wuraren da aka girke su a kewayen zaporizhia kamfanin dillancin labarai na reuters ya kasa tantance rahotannin fagen dagar ana ci gaba da gwabza kazamin fada a kusa da birnin bakhmut da ke hannun ukraine a lardin donetsk da ke gabashin kasar a kewayen garuruwan sabatov da kremina na lardin luhansk da ke arewa maso gabashin donetsk dakarun ukraine na ci gaba da kai farmaki don kakkaɓe shingen tsaron rasha a amurka jami'an kiwon lafiya na tarayya sun ba da sanarwar cewa saboda karuwar masu kamuwa da coronavirus a cana kusan dukkanin fasinjojin jirgin sama daga kasar za su ba da shaidar gwajin da ya nuna ba sa dauke da covid-19 don shiga amurka daga ranar biyar ga watan janairun sabuwar shekara waɗanda tsarin ba zai shafe su ba su ne kawai yara ƙanana 'yan ƙasa da shekara biyar Wannan matakin da Amurka ta ɗauka ya biyo bayan irin matakan da India, Italiya, Japan da Taiwan suka ɗauka. Waɗannan sharuɗa da Amurka ta gindaya za su shafi mutanen da ke balaguro daga China, Hong Kong da Macau, gami da waɗanda ke ci gaba da tafiya zuwa wasu wurare. Amurka na ɗaukar ƙwararan matakai don kare lafiya Amurkawa da kuma zama cikin shirin ta kwana ta yiwuwar samun wani sabon nau'in cutar COVID. kamar yadda wani jami'in kiwon lafiya na tarayya ya bayyana wanda ya ba da misali da rashin bayar da cikakkun bayanai daga cana. Kasar Sudan ta kudu ta tura sojoji 750 domin shiga rundunar sojojin gabashin Afirka da ke kokarin samar da zaman lafiya a gabashin jamhuriyar demokuraɗiyyar Congo duk da kokarin da take yi na maido da zaman lafiya a gida. Shugaba Salva Kiir a hukumance ya tura dakarun zuwa gabashin jamhuriyar demokuraɗiyyar Congo domin shiga cikin rundunar yankin gabashin afirka da nufin kawo ƙarshen zubar da jinin da aka kwashe shekaru ana yi a ƙasar da yake jawabi ga a jawabi ga dakarun a juba kafin tafiyarsu shugaba kiyar ya shawarci rundunar da ta ci gaba da taka rawar gani sosai ya ce yanzu ku tafi aiki don samar da zaman lafiya a kongo. yanzu za ku je aikin wanzar da zaman lafiya hular ku ce kawai za ta canza zuwa shuɗin hula saboda za ku shiga aikin haɗin gwiwa tsakanin dukkan ƙasashen gabashin afirka na gargaɗin ku game da buƙatar nuna ladabi da bin doka da kuma aiwatar da umarni shugaba kir ya kuma umarci dakarun da kada su aikata miyagun laifuka irin fyaɗe da sauransu. jima kaɗan hafi zai sake dawa da ƙarashin labarai kafin nan bari mu shiga fagen rahotanninmu. Majalisar Dattawan Najeriya ta yi watsi da bukatar shugaba Muhammadu Buhari ta amincewa da kashe wasu kuɗaɗe har naira tiriyan 23.7 ba tare da an nemi izinin majalisar batun farko. Wakiliyar murya Amurka Madina Dauda ta yi nazarin wannan batu kuma ga rahoton da ta aiko mana. Zauren majalisar dattawa kenan a lokacin da ya rincaɓe inda sanatoci suka rinka gunaguni a daidai lokacin da shugaban kwamitin kula da harkokin kuɗi Solomon Adeola Olamilekan ya gabatar da rahotonsa da ke cewa shugaba Muhammadu Buhari ya nemi majalisar ta yi amanna da wasu kuɗaɗe har naira tiriliyan ashirin da uku da ɗigo bakwai waɗanda ya ce an riga an kashe su wajen yin hanyoyi da ayyukan ci gaba a ƙasar tun shekaru goma da suka wuce. Abin da ya ɗauki hankalin 'yan 'yan majalisar shine cewa babban bankin Najeriya ne ya ba da lamunin yin amfani da waɗannan kuɗaɗe ba tare da izinin majalisar ba. Muhammad Alin Dume yana cikin sanatoci da suka ki amincewa da yin amanna da waɗannan kuɗaɗen. Abin da ya kawo takaddama a cikinmu shine mu bamu da dama ma mu yi abin da suke so mu yi dinnan. in dai bisa doka ne mu namu approval ne to ba approval ne ake nema ba ana neman a yi rectifying abin da aka yi kenan an riga an kashe kuɗin an riga an kashe kuɗin ba da sanin mu ba to yanzu kuma ana so a ce mu yi approving ba mu san ma me aka kashe kuɗin akai ba to shine muka ce hakan ba zai yi ba in ma za mu duba shine a zo a gaya mana me aka yi da kuɗin mu fa muna ba gwamnatin nan haɗin kai duk abin da suke so su zo su yi in sun zo su yi mana bayani muna ba su haɗin kai kuma doka ya ce fa duk kuɗin da za a kashe sai an kawo shi majalisa an yi kasafin ku to yanzu mu ba ma abun approving don an riga an kashe kuɗin akan haka ne dan majalisar wakilai daga jihar gombe yaya bauchi ya ce akwai matsala a majalisar a ra'ayina ni ina ganin a kullum ina zanna ina tunani 'yan najeriya akwai wato rashin tunani da masu ilmin mu da 'yan mu da duk wani shugaba da yake shugabanci ni ina ganin sa ba haka ba ne ya kamata a gudanar da shugabanci to najeriya we are corrupt we are corrupt eh cin hanci da rasha Shi kuwa ɗan majalisar wakilai Muhammad jika Zaure tsokaci ya yi yana cewa. CBN tana cazar kuɗi a transaction na haraji. Wannan kuɗi da muke magana an cinye so ake yi yawan harajin ya karu Don a sauri nan da 'yan wata ɗaya biyu kan gwamnati ta kare sai a sauri a fito da wannan kuɗin a ce ai an yi rikwabarin kuɗi. To shine ake son duk ɗan Najeriya ya komar da kuɗin shi account in za ka taɓa kuɗi sai a cire haraji to in da mutum miliyan ashirin ne a rana ake cirewa haraji ake samun biliyan biyar ko goma ko ashirin to so suke yi mutanen su koma miliyan ɗari sai ya to ana cire haraji a linka gida ɗari. Shugaban Majalisar Dattawa Ahmed Lawan ya naɗa kwamiti a ƙarƙashin shugaban masu rinjaye Ibrahim Abdullahi Gobir da zai yi aiki tare da kwamitoci da ke kula da harkokin kuɗi da ba su sukan cikin gida da na ƙasashen waje har da kwamitin bankuna da inshora da kamfanonin hada-hadar kuɗi da za su tuntuɓi dukkan ma'aikatun gwamnati da hukumomi domin su san yadda aka yi aka kashe wa'annan kuɗaɗe har ɗigo 23.7. Majalisa ta tafi hutu zuwa zuwa ranar goma sha bakwai ga watan Janairu na shekara dubu biyu da ashirin da uku. Madina Dauda, muryar Amurka daga Abuja, Najeriya. A gaida Madina Dauda, yanzu kuma ga Hafiz dauke da kashi na biyu na labaran duniya. tashe-tashen hankula da ke da nasaba da alka'ida da kuma kungiyar is waɗanda suka yi kace-kace da mafi yawan yankunan yankin sahel na yammacin afirka sama da shekaru bakwai suna yaduwa zuwa ƙasashe da ke gabar tekun yankin kuma abin ya fi shafar benin a cewar shirin samar da bayanai kan tashe-tashen hankula da kuma wuraren da suke faruwa har-haren sun ninka fiye da sau goma tsakanin watan yuli da disamba idan aka kwatanta da daidai wannan lokaci a bara daga biyu zuwa ashirin da biyar Masu sharhi sun ce idan har tashin hankalin ya ƙaru kuma ya yaɗu zai iya haifar da sakamako mai tsananin gaske. Sun ce tashe-tashen hankulan a Benin sun fi fitowa ne daga makwabciyarta Burkina Faso. Sun ce hare-haren da aka fara kaiwa kan iyakar gabashin Burkina Faso da Benin a wurin shakatawa na WMPN na kara fadada Daga ƙarshe, jiya laraba wata kota a ƙasar abricost ta yanke hukuncin ɗaurin rai da rai ga wasu 'yan ƙasar mali hudu da aka samu da hannu a harin da mayaka masu ikirarin jihadi suka kai a wani wurin shakatawa da ya yi sanadin mutuwar mutane sha tara. Kotun da ke birnin Abidjan, cibiyar kasuwancin kasar, ta samu mutanen hudu da laifukan da ake zarginsu da aikatawa tare da yanke musu hukuncin ɗaurin rai da rai, kamar yadda mai shari'a Charles Bini ya sanar. harin na ranar 13 ga watan maris na 2016 shine harin farko da mayakan masu ikirarin jihadi suka kai a abricost ɗaya daga cikin ƙasashen yammacin afirka masu ƙarfin tattalin arziki a wani farmaki da aka kai a ƙasar tunisia shekarar da ta gabata wanda ke ƙara bayyana kisan kiyashi da masu ikirarin jihadin suka yi wasu mutane uku ɗauke da muggan makamai sun afkawa gabar tekun grand bassam wani wurin shakatawa mai nisan kilomita arba'in daga gabashin birnin abijan da ke da farin jini ga Turawa kafin su kai hari a otal-otal da gidajen cin abinci. An shafa tsawon mintuna arba'in da biyar ana zubar da jini a lokacin da jami'an tsaron Abricost suka harbe maharan hallahira. Mutane sha tara da suka mutu sun hada da 'yan Abricost tara, Faransawa hudu, wani ɗan ƙasar Lebanon bajamushe ɗan macedonia ɗan ƙasar mali da ɗan najeriya da kuma wani mutum da ba iya tantancewa ba ƙarshen labaran duniyar kenan. labaran duniya kenan aka saurara daga nan sashen hausa na muryar amurka a birnin washington dc. jamhuriyar Nijar ta ba da sanarwar kafa wata ma'aikatar kula da sha'anin horar da shugabannin ƙananan hukumomi kan dabarun aiki musamman abin da ya shafi sha'anin tafiyar da kuɗaɗe. Wakilin muryar Amurka a Yamai, Salamu Barma ya aiko mana da ƙarin bayani. Shekaru akalla takwas bayan soma shimfiɗa tsarin sakarwa ƙananan hukumomi ragama ko kuma ba su kware 'yancin cin gashin kai bayanai na nunin har yanzu ana fuskantar kwam gaba kwam baya wajen tabbatar da wannan tsari wanda ainihi aka bullo da shi da nufin kusantar da talaka da hukuma dalili kenan gwamnatin nijar ta yanke shawarar kafa wani sashen kula da horar da magadan gari a fannin dubarun aiki ta yadda za a kaucewa kurakuran da aka yi fama da su a baya Malam Umaru Musa shine babban daraktan hukumar DJDCT. Kudin kanan hukumar da kudin gwamnati duka kudin jama'a ne. Kenan ya kamata a ce an yi dokoki masu uh, wanda suke kula da su yadda za a amso kudin yadda za a kashe su yadda za a aje su in ya kai an yi rara sai an aje. Shine ake son munan bangaren mu mu taimaka ma kananan hukumomi su san mi ake ciki dangance da dokar eh, neman kudin kashe kudin aje kudin da wanda ma zai ajiye kuɗin da wanda zai kashe su don kuma nau'i yara ta bisa mu yi musu horo mu yi musu bayani mu je mu gani da yadda suke ta yadda aikin su magajin garin urafan da ke yankin maradi malam nafi'u habu na cewa matakin gwamnatin tamkar faduwa ce ta zo daidai da zama abu ne wanda zai kara karhin doka ta yadda mutane za a kiyayewa zai sa a yi aiki mai tsafta zai sa a yi aiki babu shakku zai sa a yi aiki kan doka kamar yadda ya kamata kamar yadda ya dace ganin duka kankanan hukumomin da muke jagoranci an samu ci gaban da ake nema. shi ma magajin garin tawa bugo da ƙari shugaban kungiyar magadan gari ta ƙasa baki ɗaya abdurraufu dodo ya yaba da wannan mataki ko da yake a cewar sa karancin hanyoyin samar da kuɗaɗen shiga asusun ƙananan hukumomi ita ma wata matsala ce ta daban da ke buƙatar dubawa. in an za a tsari a ƙirƙiro yadda kuɗi za su shiga lokacin na a tsada yadda za a kashe su to ba su shigo ba ma kuma ba a kama mu kananan hukumomi da kyau na su samu su tattaro waɗannan kuɗin da ya kamata tsari wanga allah ya tabbata shi shi eh, tasiri kasan eh, mun shiga cikin tsari na wani banka wanda alfami e da sauransu da suka kawo mana dokoki da suka ƙara tauye kananan hukumomi yanzu haka lokaci duka muna sufa da marwa babban birnin niami na a samu a ba mu dama kudin da aka samu da cikin karkaranmu a zambarin su cikin karkara amma idan komi an ka ɗauka sai a ta yi a sashi cikin babban betal malin kasa to da mi za a aiki a shekarar 2004 ne Nijar ta bullo da tsarin sakin ragama ga kananan hukumomi da nufin kusantar da talaka da ma'ikanta sai dai magadan gari da dama sun fuskanci fushin hukuma sakamakon rashin sanin makamar aiki ko zargin karkata akalar kudaden da'irorinsu sule mummuni barma muryar amurka daga yamai a jamhuriyar niger. to a gaida sule mummuni barma masu sauraro kada a manta wannan shiri na zuwa muku ne daga nan birnin washington dc akan mitoci goma ashirin da kuma 31 a jamhuriyar niger kuma Za a iya sauran mu a tashar mu ta VOA Africa a kan mita 200.5. Baya ga haka a yaushe ake so za a iya zuwa shafuka mu na intanet a voahausa.com amurka.com ko kuma sashen hausa.com yanzu kuma sai shirinmu na gaba. Masu saurare Assalamu alaikum barkamu da asuba da fatar an shekara lafiya alheri Grace Abdu ke farin cikin gabatar da shirin a yau Alhamis ta karshe a shekara ta 2022. Wani batu da shirin domin iyali haska fitila a kai a wannan shekara mai karewa shine batun bautar da ƙananan yara a nahiyar Afirka. In yi shuru ko in yi magana. Duk da kiraye-kirayen da gwamnatoci da ƙungiyoyi ke yi domin gane da al'ummomi illolin da ke tattare da ɗabi'ar bautar da yara ƙanana a ƙasashe masu tasowa. Bincike na nuni da cewa har yanzu bata canza zane ba lamarin da ake dangantawa da tarin dalilai masu nasaba da jahilci ko al'adu da matsalolin tattalin arziki. Jamhuriyar Nijar na ɗaya daga cikin ƙasashen da ake fama da wannan matsala da saka yara aikin da ya fi ƙarfinsu inda a wasu yankuna ake tura yara ƙanana su yi aiki domin sauro mahaifansu kuɗaɗen kashewa. ko kuma na ɗaukar ɗawainiyar iyali lamarin da ya sa wasu iyaye ke ba da 'ya'yansu haya zuwa ƙasashen waje da nufin neman kuɗi haka kuma ake ci gaba da samun kwararar ƙananan yaran matan karkara zuwa manyan biranen ƙasar domin su aikatau ko kuma wasu ayyukan da ba su dace da masu ƙananan shekaru ba wannan ya sa shirin domin iyali ya shirya tattaunawar musamman da masu ruwa da tsaki akan maganar kare hakkokin yara da nufin neman hanyar shawo kan wannan matsalar. Shin ya girman wannan matsala ta bautar da yara yake a Nishar? Me ke mafarin wannan al'amari? Sannan ta wace hanya za a kawo ƙarshen bautar da yara? Wasu kenan daga cikin tambayoyin da za mu yi ƙoƙarin samarwa amsa a wannan shiri tare da baƙin da muka gayyato, waɗanda suka haɗa da Bashar Mamman, shugaban gamayyar ƙungiyoyin kwararren hula na Rezo Esperance. sannan akwai malam ibrahim musa editan jaridar de l'histoire ɗaya daga cikin jaridu masu zaman kansu a nan jamhuriyar niger malam bashar bari mu fara da kai shin yaya za a kwatanta wannan matsala ta bautar da yara ko kuma saka yara aikin da ya fi karfinsu kamar yadda ake faɗa a faransance cewa le travail des enfants eh lalle al'amarin eh, haramtaccen aikin yara abu ne wanda har yanzu yake kasancewa gaskiya ne a eh, nahiyar nijar ko in ce afirka ma baki daya to lalle ana ganin shi ta fannoni daban-daban akwai fannoni wannan na barace-barace wanda ka sani wanda mutane suke zuwa suna ko yara ƙanana suna amfani da su wajen bara akwai na fannoni na aikin gida kama wannan 'yan aiki wanda suke zuwa tun suna 'yan ƙanana aikatau ko kuma boyi-boyi eh, na gida eh, wanda za ka gani yaro tun shekara goma zuwa shekara sha uku yana yini ya yi aiki ya yi dare yana aiki wanda ya yi ƙarfin shi yadda yadda ake zato sannan akwai wajen aiki haka na yau da kullum kama a ce wani aikin makanika ko wani aikin ƙarfi ko na kamakihi da sauransu to abin da nake so a gane ba aikin yara ba ne ake yaƙi da shi amma haramtaccen aikin yara shine ake yaƙi da shi aikin yara doka a nan Nijar ta ba da dama cewa yaro in ya kai shekara goma sha biyar zuwa sha shida yana iya shiga tafarkin ma'aikata amma aikin nashi ya bambanta da na manya saboda ƙarhin shi bai kai ba hankalin shi bai kai ba ana iya a ba shi aiki daidai ƙarhin shi kuma daidai fahimtar shi kuma daidai shekarun shi kuma na biyu akwai yadda ake koya ma yaro aiki kama kaga mahauci wani makeyi ko wani mai kamun kihi ba za ka hana shi ba ya tai ya koya ma ɗan shi aikin da yake yi na yau da kullum saboda kama a turanci ana ce mashi socialization kenan mutum ya koya ma kamar mataki ne na shigar da eh, shi cikin wala to kenan wannan ɗin ya kamata a yi a yi zamanto an yi shi cikin an yi amfani da shi shekarun yaron kuma da hankalin shi ka a yi abin da zai yi ƙarhin gagga jikin shi wanda za ya sa jikin nashi ya lalace eh, har ya kai ma lokacin da zai zama latizan koko zai zama inda ya isa ɗin ya zamanto yana da aibu cikin jikin shi wanda ba zai iya ba shi dama ya yi aiki yadda ya kamata ba hmm. jagoran tattaunawar Sulaiman Muni Barma. Shirin domin iyali ya kuma haska fitila kan batun koma bayan ilimin mata a kasar Ghana inda wakilinmu Idris Abdalla Bako ya haɗa kan masu ruwa da tsaki domin nazarin wannan lamari da kuma neman mafita. farko a tare da ni akwai malam abdullah toktabado a na biyu muna tare da gimbiya ummul khair jafar sannan muna tare da isa mai rago jibril abbas haka kuma muna tare da samira yahya abdulrahman da farko dai malama samira wurin aikin ncc mun ga cewa ana samun matsalar yawanci matsalar daga karkara ne wato rural areas shin ilmantarwar da kuke yi bai kaiwa gurin ne ko dai me kike ganin yake kawo wanga koma baya na ilimin mata So last week, mun uh, eh, NCC together with uh, social welfare, uh, the municipal assembly, the UNICEF, mu organize town hall meeting da iyaye da ubannai concerning education yaransu kuma yawanci concern da suka raise ya fito especially a rural area ya fito wurin talauci ina gan kamar ba su da iko kula da yaransu so sometimes even kudi da da ba yaro a sai eh, takardu makaranta ko a ce ma kudi abinci ma ya zama musu ishu so sometimes suna kamar yaran na instead of state school ya fi suna cikin godake ko suna taimaka ma iyayensu a wurin ilimi to together program da muka yi mun kira su suka bar su san kamar yaran su ne dacin su su kuma ne eh, manyan like fucin garin mu ghana diya su ne manyan gobe ah. to a wurin mu sisi kullum muna kira da su a duba ya da yi a yake wannan issue that's why muka collaborate with other institution da da su su taimaka a yake wanga illa a cikin kasa gaba daya ta bangaren ka me kake ganin yana kawo koma bayan ilimin mata a ghana gaskiya ita wannan ma'aikata na islamic education unit sun yi kokari sun taka rawan gani ta wurin falkar da musulmai kuma yaran kasan ghana game da muhimmancin ilimi kuma kamun wannan ma'aikata ta zo gaskiya shi adadin musulmai bai da yawa ta wurin koyon ilimin boko mun fi gwammace ma ilimin na islamiyya to amma da zuwan islamic education unit eh, an samu fahimta an wayar da kan iyaye an wayar da kan al'umma musulmai an samu adadin yara da ke zuwa makarantayya na boko ya karu to gaskiya an ka duba eh, matsala gudan da yake akwai shine ta bangaren ibtida'iyya primary zuwa ghs kaga kamar adadin yaran suna da yawa to amma in an zo za shiga secondary shayin kamar adadin yaran matan na zuwa kasa kasatan yaran mata maza dai har wa yau suna kokari amma matan shigan kamar adadin na zuwa kasa yana daga cikin ababen da ke bari adadin ke zuwa kasa na ji ajiya ta yi wannan bayani cewa rashin iko na iyaye kuma wasu iyayen kuma sun gwammace yaran su je su yi aiki fiya da su je su karasa gaba cikin karatunsu miwa na rashin arziki cikin gida family ba su da shi shi suna kamar yaran gwamma su je su yi aiki su samu arziki To iya mu duk da yake gwamnatocin waɗannan ƙasashe na ƙoƙarin shawo kan waɗannan matsaloli da shirin ya haska fitila a kai kawo yanzu babu takamaiman ci gaba da aka samu a waɗannan fannoni. Idan wani abu ya biyo bayan abin da muka sani a shekara mai zuwa, za mu sake komawa kan waɗannan batutuwa ba iznillah. Muna godiya ta musamman ga wakilan musulman mini barma da Idris Abdallah Bako da suka ba da gudunmuwa ga nasarar wannan shirin da kuma ku masu saurare da kuka shekara kuna bibiyar shirin. Kada ku manta za ku iya samun dukkan batutuwan da muka taɓo a shirin domin iyali a wannan shekara mai karewa a shafinmu na intanet voahausa.com idan kuka matsa shirye-shiryenmu da alheri. Unwaɗi ko ka unwaɗi, waɗi haba. In yi shuru ko in yi magana, mata su baka amsa. Madalla a gaida alheri Grace Abdu, yanzu kuma ga wannan saƙon. zauren matasa Zauren matasa. don duba korafin matasa don gano bakin zare. Kar mu zama 'yan daba muna bin 'yan siyasa. Shin matasa masu satar mutane ma na son a mutunta su ko kuwa hau teburin shawara? A ba ɗaukan ba filata ne ba komai ba ne saboda lokacin da aka kera duniya a lokacin aka kera shi shi ma. Ya illa tura 'ya'yan masu hannu da shuni kadai makarantu masu inganci ne. To wallahi su sani wa'annan 'ya'yan talakar da suke ko owo su wata sai sun zo sun sa su woho. Menene woho? Ihu. Zauren matasa na BOA zai rika zuwa muku duk mako daga nan sashen Hausa Hausa na muryar Amurka tare da ni Nasiru Adamu Ali Kaya. Ku kasance da muryar Amurka. Da wannan kuma muka zo ga shirinmu na ƙarshe wato labarai a manfa a takaice. To Hadiza ga labaran a takaice. jiya laraba sojojin rasha sun kai har-har da babamai da kuma manyan bindigogin artillery a harsun da ke kudancin ukraine tare da ci gaba da buɗe wuta sosai a fagen daga a gabashin ƙasar kamar yadda rundunar sojan ukraine ta bayyana rasha ta harba makamai masu linzami da dama daga wurare daban-daban da ta auna kan fararen hula a kherson birnin da ta fita ta bari a tsakiyar watan nuwamban da ya wuce a cewar babban hafsan sojin ukraine duk da cewa rasha ta musanta kaiwa fararen hula hari a amurka jami'an kiwon lafiya na tarayya sun ba da sanarwar cewa saboda karuwar masu kamuwa da coronavirus a China. Kusan dukkanin fasinjojin jirgin sama daga kasar za su ba da shaidar gwaji da ya nuna ba sa dauke da COVID-19 don shiga Amurka daga ranar biyar ga watan Janairun sabuwar shekara. Waɗanda tsarin ba zai shafe su ba su ne kawai yara ƙanana 'yan ƙasa da shekara biyu. wannan mataki da amurka ta ɗauka ya biyo bayan irin matakan da Indiya, italiya japan da taiwan suka ɗauka Kasar Sudan ta kudu ta tura sojoji 750 domin shiga rundunar sojojin gabashin Afirka da ke kokarin samar da zaman lafiya a gabashin jamhuriyar demokuraɗiyyar Congo duk da kokarin da take yi na maido da zaman lafiya a gida. Shugaba Salva Kiir a hukumance ya tura dakarun zuwa gabashin jamhuriyar demokuraɗiyyar Congo domin shiga cikin rundunar yankin gabashin Afirka da nufin kawo ƙarshen zubar da jini da aka kwashe shekaru ana yi. tashe-tashen hankula da ke da nasaba da alka'ida da kuma kungiyar is waɗanda suka yi kace-kace da mafi yawan yankunan yankin sahel na yammacin afirka sama da shekaru bakwai suna yaduwa zuwa ƙasashe da ke gabar tekun yankin kuma abin ya fi shafar benin a cewar shirin samar da bayanai kan tashe-tashen hankula da kuma wuraren da suke faruwa hararen sun yi ni'a sun ninka fiye da sau goma tsakanin watan yuli da disamba To ba sauraro baki ɗaya abinda ya sawaka kenan a cikin shirin namu na yanzu. Sai kuma an jima kaɗan da hantsi za mu sake shigowa da wani sabon shirin. Yanzu a madadin Muhammad Hafiz Baballe da ya taya na gabatar da shirin da kuma Jumbe Hamza da ya bada umarni da ma injiniyan namu na yau. Ni ce ta taku Hadiza Kyari nake muku fatan alheri. Ku huta lafiya. Ma